alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa qul ya ibadi alladhina amanu taqu rabbakum ku ce ya ku da kuka imani ku ji tsoron ubangiji ce asanu fi hadhihi dunya hasana wanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya to kuma aljanna za ta tabbatar da su suka kyautata imaninsu suka kyautata addinin su, suka kyautata su da ubangiji suka kyautata su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hasana kyakkyawa za ta tabbatar da su Allah subhanahu wataala ya ce wa ardullahi wasi'a ƙasa Allah ne faɗi inda ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah zai cika wa masu haƙuri ladinsu ba tare da ƙidaya ba za a yi ta ɗibowa ana zuwa ba. wannan aya da ire-irenta ta zama zaburarwa ne da kwaɗaitarwa ne ga ainihin muhajirai a kan yin da ɗauko bayanin hijira yanzu har bukkar ɗin ma'abar wacce manzala ya sami ta da nemi nono a wurin ta ba da shi saboda ana fari dabbobi duk sun rame da muke bayanin ya ka akuya guda ɗaya a ɗaura wanda ta kasa babu yin uwanta da za a ce to za ki bani dama na tatsa ta ce tatsin kana da abin tatsa a jiki za a shafa hansarta da fukukan da roni nono za a sha ya ba su na fukukan nono suke tare da shi suka sha ya ba ta ta sha ya ta ajiye wa mamajinta ya zo ya sha za a ci gaba da hijirar sa zuwa madina ya tsaya a tsuba wani gina masallacin sau wanda za mu zo sa daga baya amma hijiran nan ba haka kawai ta faru rana ɗaya ba ba kuma da kama zala ya fita hijira ba ba ya fita ne ba tare da lissafi ba ko tawakkalin zomo kamar yadda ake cewa a sai da ake mata tanadi ake mata shiri ake mata tsare-tsare ake mata abubuwa wanda suka dace da ta zama ta yi nisa domin duk abu muhimmi bai kamata ka tare shi da kaba. ba tare da kayi nazari a kansa kayi ka dubi ya za ka kullo masa ba ya za ka tinkare shi wani shiri kai masa wannan shi irin haka ba za a lasar Allah a isa mai domin sai da yin shekara biyu kafin ya fita zuwa hijira za mu ga a farko bayan ya sa an yi hidarawa ta ɗaya ta biyu za ku ga manzala yana tattara baki daga ko'ina domin da domin ya samu wanda za su karfe shi wanda za su taya shi ya yi da sakon ubangiji kamar yadda jami'ar bin abdullahi ya rawaito manzala ɗin da ya ji wani maɗaukakin mutum ko wani babban mutum ko wasu baki sun zo maka to sai ya yi ƙoƙarin saduwa da su domin mai domin ya samu waɗanda za su taimaka wasu yi da sakon allah wannan kuma ba laifi ba ne ba yana nufin bai nemi taimakon allah a yana nuna mana cewa ainihin cewa taimakon Allah yana tare da mai yana tare da taimakon mutane da za ka ce na dogara ga Allah ba kawai ka zauna haka dole sai ka ɗau matakai na ka manzo Allah yake bin jama'a da ayari a soko kasuwa ce da ake ciki shekara wanda shahararrun mawaƙa suke zuwa suke baje kolin waƙansu manzo Allah ya lallaka ya sare da wancan ya sare da wancan da wancan ayari da wancan ayari haka na wasu kulmajanna da zaune majan duk waɗannan manya-manyan kasuwoyi ne da ake baje kola a shekara zala sai ya yi amfani da wannan damar ya je ya sadu da baki da suke zuwa ce a nan da ya haɗu da suwaid bin samit ɗaya daga cikin mutanen madina ya bujiran masa da addinin musulunci suwaid ya ce to ainihin ina da wani abu ya zo musu da hikimomi irin na lokuman ya ce to maza la ce daga wani abu wanda ya fi na wannan hikimomin da kamar rasulun kwan domin wannan ayoyi ne daga allah shirya ce da haske sa da kansa suwayin da sa'ad ya ce gaskiya ne wannan abu da da shi ya kuma wanda da ke dauke da shi ana ganin suwayin ya yi imani amma yana koma madina rigima da take tsakanin ainihin hausa da hazara aka yakin bu'ad aka kashe shi wasu suna ganin ya mutu ya mutu musulunci haka ne ya gamu da iya bin mu'az shi ma ya tattauna da shi su kuma sun zo ne domin su haɗa gwiwa da ƙwarishawa daga aus daga hazrat su zo su haɗa gwiwa da ƙwarishawa domin su je su yaƙi yan uwansu aus manzala ce to ga abin da ya fi wannan mana suka ce me ya ce ga shi allah ya kunna da littafi za ka za mu haɗa gwiwa da jiki taimaka mu ne isar da sabon allah mai yiwa ne allah ya haɗa tsakanin kuma duk mutane da yaƙi ya shi ne ƙaramin su ya ce wa ba shakka wannan abu abu ne mai kyau babban sai da muka sayar watsa masa a fuskar yi mana shiru ba abin da ya kawo wakil to amma ana ganin ya sai shi ma ya karɓi musulunci shi ma ya koma madina shi ma ya yi bu'ata ta kashe shi bayan kamar zala ya biyan da wasu mutane daga ainihin yathrib a wani lokaci su ba sun zo irin wannan bukukuwa da ake kamar yadda ainihin jabir bin abdullahi yake ba da labari cikin su akwai su umar bin amir akwai su ainihin manya-manyan shugabannin a hazarci manzala yake waɗannan zuwa ne da suke ce mutane ne daga ainihin yathrib ya ce ko za ku ɗan zauna da ni tattauna da ku suka ce bismillah ya zauna da su ya tattauna da su ce ni manzo ne daga Allah kaza kaza gashi abin da ina so ku a taimaka mu isar da sakon Allah suka ce to ba shakka muna zaton kai ne mutumin da yahuda suke mana gori ɗaya daga cikin ya gaya masa abin ce muna zaton wannan shine mutumin da yahuda suke mana gori mai kokari ne maza maza mu karɓe shi tun kafin yahuda masu san su? domin kan su karɓe shi so su cika mana burinsu don ta haka suka imani da shi suka je madina suka fara isar da ainihin labarinsu shekara mai zuwa mutum goma sha biyu suka zo duk wa'ancan daga hazaran sai zama goma daga hazara sun zo biyu daga hausa suka zo su goma sha biyu suka zo suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a aqaba wanda ta take cewa ainihin wato aqabatul ula wato mubaya ta farko da aka yi da manzon Allah aqaba wanda su goma sha biyu ne suka yi wa Allah mubaya a mata me mubaya mata shine ala Allah ya sirri na wala yazina wala yakuna auladahunna wala yatina bi wa Wa ba wata yarjejeniya ta kariya ko wani a kunce-kunce na addini ake so yanzu su kiyaye ita suka yi wanzalan baya suka koma madina duk suka ko'ina suna isar da sako amma wanzala sai da haka suka musa a fina mai wanda suke kiransa almakwar ya je ya dinga yi musulmanci domin akwai safaniya tsakaninsu su za su yi limanci a tsakaninsu akwai matsala Na gaske ce a ba su wani wanda zai zama shi ne zai zama yanayi musulmanci kuma yana koyar da su addini manzala ya hasu da musu abin umayya saboda mutum ne mai hikima kuma manzala ya duba gaskiyar addininsa saboda ɗan gata ne kayansa da ake masa da ƙasashen waje kafin ya tashi da safa an kewaye shi da kayan abinci iri-iri amma da ya shiga musulunci biyu yawa da wannan sai da zama fatarsa tana yin saɓa wanda wata zan Allah ya gaishe har sai da yi hawaye wace wannan Musa'ab ne wannan wanda aka san shi da gatsin nan da kaza amma yanzu duk ya wasa kawai addinin Allah ya sa na haka manzo Allah ya hada su da shi yaje da kiran su zuwa addinin Allah duk gidajen majalis suka karɓi musulunci an ce sai gidaje da biyu su ne wanda kafin zo manzo Allah sai da manzo Allah ya kasa da suka shiga musulunci wannan ya jawo shekara mai zuwa mutum saba'in suka zo suka yi umaya ga manzan Allah jabir bin abdullahi yana cewa mu muka yi shawara cewa bai kamata mu kyale manzon Allah yana buya a Makka yana gun bayan duwatsu yana yawon yana gun mutanen lungu da kwari cewa a zuwa imani da shi a'a mu zai hana mu ɗauke shi mu tafi da shi suka fi jarawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana manzon Allah ya ce to amma da sharadi sharadi ne manzon Allah ya sakanta musu sharuɗa yana daga ciki ainihin cewa za su yi masa kariya kamar yadda za su kare 'ya'yansu da matayensu da kawunansu sanar da dokoki na addini ne zo musu da shi cewa la ya na billahi na wata la'i ba za su ji tsoron zargin mai zargi ba a cikin dukkan abin da yake alamar allah da shawarar abubuwa da manzala ya gaya musu a misaka suke manzala waya to daga nan da kuma yin maganar hijira ta fara bayan allah ta baraka wata ala ya yi manzan allah izini wannan mai yake nuna mana yana nuna mana muhimman al'amari kada ka tunkari shi da ka kada ka yi gaggawa a cikinsa kada ka yi shi ba tare da lissafi ba a dole babban al'amari ka zauna ka zauna a nitsi ka tattauna shi ka yi shawara a ciki ka yi abubuwa wanda za su zama sun ba da kyakkyawan nasara a cikin wannan abu kamar yadda bahaushe yake cewa da rungurwa ba ba tashi to wannan shine abin da ake so a nuna cewa shiri yana da muhimmanci tare da tawakkalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda ya ga mutanen Madina sun kaza amma bai ci kawai bai tafi haka ba sai da ga waɗancan shirye-shirye Allah ya tanadi sahabai ta waɗancan ayoyi sa'annan shi ko ya yi shiri na ƙasa tsakaninsa da mutanen ainihin Madina ku sanar da ya duk da haka wannan mubaya ta biyu da ake ta bayyana a ƙabar manzo Allah bai je shi kadai ba sai da je da amunsa sai da je da amunsa al-Abbas saboda Abbas ya san mutanen Madina sun san shi ƙwararre ne yana fatauci kuma ya yi mu'amala da su don aka yi je da shi tare da cewa bai shigo musulunci ba ya zama a yi mubayara a gabansa idan akwai abu na yau dara a daga gare su abbas zai gane kuma ya faɗi da ɗansa sallallahu alaihi wasallam duba babansa yana kafirci amma ya shawarce shi cewa ga wasu mutane suna son ya hijira amma ya zo ya kira jirgin yadda za su bisu zala ya tafi da abbas abbas ya kara da cewa to wannan fa ba wai ba ma son sa bane ba ba ba ba ba da an gata ne a cikin dangi yake da shauransu idan abin da kuka faɗa kun san ba za ku iya ba to ku kyale mata kanmu ku ci gaba da kula da shi da rike shi suka nuna gaskiyar abin da suke faɗa sannan manzo Allah da izinin Allah kuma ya yi ta wani ya nuna mana kula a cikin dukkan mu'amalar da za ka shiga kakka shige ta da ka ka tsaya kai nazari ka bincike kuma kai kyakkyawar shawara da shawara hijira ba za ta manta da wasu shaksiyata wanda suka taka rawa wanda wasu ta nuna gaskiyar ainihin mika wayan sun zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewar bil khattab ran khattab bi hijira da ake a ɓoye ake amma lokacin da zai tasi sai da ya gaya wa wani shawa cewa shi ma yana shirin fita da ranar fita ta zo sai da ya ɗau kayansa ya rata ya je nadi kulob da suke zama su inda nan ne kamar majalisar shawararsu ya gaya musu to yanzu ga shi zan fita wanda yake so uwarsa ta rashe shi ko matarsa ta zama gwauruwa ko ɗansa ya zama maraya ta yi bini bayan farin haka sai na umar ya fita kuma ba wanda ya iya yabinsa ba wanda ya iya tanka masa abu ga ainihin suhaibin rumi wanda ya zo daga rum bature ne ya zo amma a ƙarshe aka mai da shi bawa ya zama ya musulunta bayan ya musulunta allah ya masa arziki shi ne zai yi hijira suka ce to ka zo nan sa'ulu talak ba baka da komai a nan allah ya ma arziki yanzu kuma za ka yi hijira da kanka da dukiyar ka muna gani suka ce baka isa ba yace to in dukiya ne kuna ganin na ba muku dukiya ta za ku dalili ne hijira suka ce ka ajiye dukiyar ne suka fita inda ka zo matsiyacin ka ce to zan ajiye duk abin da ne kashi ya ajiye musu ya kama hanya ainihin mai hijira domin wannan ya nuna mai gaskiyar hijirarsa zuwa ga Allah da mansa Abu Salama dawowar sa kenan daga hijira daga Habasha da tara manzo Allah ya yi izini a hijira zuwa Madina ya ɗan wata su kamar ne ita take ba da labari yace a tace a Abu Salama ya ɗora na akan abun hawansa da ɗana Salama ta ce mun kama hanya kenan mutane na banu mughira suka tare mu suka ce kai ka gagare mu ka je amma wanda ya mu ce ba za mu baka ka sake hijira da ita kana yawon duniya da ita ba ba za mu sake barka ka fita da ita wani da suka rike sun rike ni sai dangin sa banul asad su kuma suka zo suka ce to ai wannan yaron da yake tare da shi mu kuma dan mu ne kun hana yar ku tafi dan mu mu wannan yaron ai dan mu ne ba za mu bayar dan mu tare da yar ku su kuma suka nemi su ɗauke ya danginta su kuma suka jaya haka aka dinga jansa ana fuskarsa haka cire masa hannu amma wannan bai hana babansa ainihin abu salama ya hijira ba haka ba ce ta dinga zama a wannan gurin da aka yi artabu shekara guda tana kuka a wannan guri ta mijinta yanzu ga shi ba ya tafi ga ɗanta an raba ta da shi bayan shekara guda sannan suke mace izinin ta hijira sannan dangin ainihin mijinta kuma suka ba ta yaro suka hada ta shi ta fita a hanya ta haɗu da wanda yake ya san wata ya san kuma shi ma kafiri ne ya ganta a wajen madina ya ce ina za ta tace za ta hijira zuwa madina gurin mijinta ya ce to ba zan ba ke kaɗai ki hijira ba ki tafi daga nan har madina haka ya rike linzamunta har madina ta ce ko ya waiwayo daga wannan ya waiwayo ya sake kallo na har muka je madina kwana goma bai sake ba sai dai an je wurin tsayawa ya jalin zami abin hawa ya kasa ya koma kuri ne ni da sauka da kinsa sai in na zo za mu tafi ya ɗauko abin hawa ya zo ya ajiye mun sai na hau na da yi ta sannan ya zo ya ja ya waiwaya ya gawa ce ce kowa ne aka yi ba ruwansa aka yi kai har kuma yana zuwa kuma ya ce mutum yana nan garin jejuwa a sala da tura sai ya dawo da baya bai sake tsaya ba ya ga waye mijinta yana kafiri amma kuma akwai amana wanda amana da take da wahala amana dukiya da amanar amana ƴaƴa da amanar mace da amanar rayuka tana da wahala ainihin waɗannan suna da wahala a tana ga wanda yake kafiri amma a kisa hijira duk mun ga waɗannan mun wanda suka kiyaye dukiya amir ibn fahira ya zo ya zo da manzala da abokinsa raƙonsu da ya ba su bai saba ba sannan ya nuna wasu hanyar da za su da ransu mai ci amana su ba sannan ga hukumu salama kafin ya fitar da ita har zuwa madina ba tare da an bashi ranar ko kobo ba shi ma bai ci amana ba ta mace wanda ya nuna da ga kafirci amma ga amana amma yanzu ga musulunci babu kuma amana wannan shakhsiyat ba za a manta da su ba a ainihin hijira wanda mun samu darussa da dama daga ciki da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina za mu ga ya zauna ba kuma da ya sama madina ya abubuwa suka kasance yaya aka har mutanen madina sun karɓo mutanen makka zanen ya rayuwarsu kuma ta kasance da izinin allah da rasu mu daga ba اللهم اغسلنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا واتينا اللهم باسمائنا ومتينا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين اللهم الى صلاتك يا Thank you. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول